daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa a kan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis tara ga watan Nuwambar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana kuka lalubo. Da farko ga kanin labaran duniya. Har yanzu akwai mutane fiye da dubu ɗaya da ba a san inda suka biyo baya ba mummunar gobarar da aka ce ba a taɓa ganin mai muninta ba a tarihin jihar California ta Amurka. jamus ta hana wasu 'yan saudiya shiga kasarta a sanadin zarginsu da ake na cewa suna da hannu a kisan gillar da aka yi wa wani hamshakin ɗan jarida gwamnatin gamin gambiza ta isra'ila ta tsallake rijiya da baya bayan da wani minista ya nemi ruguza ta. kanin labaran duniya kenan to a najeriya inda hukumar zaben kasar ta inec ta yaye labulan fara gangamin yakin neman zaɓe ko menene fatan 'yan najeriya a tabbatar da an tsaya an bi tsari yadda mulki ya gudana a tsaya a bishi in zabe ya zo lokacin zabe wanda aka zaba a tabbatar da shi aka zaba aka bashi to a jamhuriyar Nijar ma batun siyasar ne mu wanka kalandarkin da mun gan shi ne ya hutu ya hudu ya ce iga eh, shi kalandakin zaɓe babban karambani ne wannan ya kamata ba a yi sanksona shi mu 'yan siyasa ma mun yi portan plan saman kanshi zama kanshi gurkwata mu durkusa da shi. za ku ji me zafi haka muna dauke da wasu rawatanni da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana sannan yusuf aliyu harande zai gabatar da shirinsa na ilimi Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda zai karanto mana cikakkun labaran duniya. yanzu haka hukumomi a jihar california da ke yammacin amurka jiya lahadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar california ta kona garin paradise gaba daya sai dai kuma fiye da sati ɗaya bayan da wutar ta fara ci a garin paradise har yanzu akwai sama da mutane dubu ɗaya da ba a san inda suke ba yayin da masu kai ɗauki suka ci gaba da bin diddigi gida-gida suna duba ragowar gine-ginen da suka ƙone. a jiya lahadi hukumomi suka bayyana cewa yanzu jimillar mutanen da wutar ta hallaka ta karu zuwa mutane saba'in da bakwai. har yanzu dai wutar dajin na ci gaba da ci inda ta cinye kaso 65 na garin yayin da dubban ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kanta. A yau Litinin ministan harkokin wajen kasar Jamus ya faɗa cewa gwamnatin Jamus za ta hana wasu 'yan kasar Saudiya su goma sha takwas shiga yankin nan na Schengen da ba sai da fasfo ake shigarsa ba saboda ana zargin su da alaka da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi ministan harkokin wajen hing masa ya ce sai da ya tuntuɓi ƙasashen faransa da birtaniya kafin ya fito da wannan dokar shugaban amurka donald trump ya ce an yi masa cikakken bayani akan faifan rediyon da aka naɗa yayin da ake kashe ɗan jaridan nan a cikin ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a watan da ya gabata amma ya ce ba shi da niyyar ya saurari kaset ɗin saboda tashin hankalin da yake cikinsa shugaba trump ya faɗa a ranar asabar cewa ranar talata mai zuwa wato biyu ga watan oktoba gwamnatin amurka za ta ba da cikakken bayani abin da ta gano na kisan da aka yi wa kashogi gwamnatin kasar isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau litinin bayan da barazana da wani ministan kasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin gambiza ta prime minister benjamin netanyahu a can da ministan ilimin nafti beneti ya matsawa Firayim Minista Netanyahu da ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu bukatunsu da suke nema don ba wa Firayim Ministan wata damar sake lashe zaɓe na gaba. An sami gurbin mukamin ministan tsaro ne a satin da ya gabata bayan da Abigo Liberman ya yi murabus daga kujerarsa don ya nuna jin haushinsa cewa ƙasar Isra'ila ba ta mai da martani mai ƙarfi ba a tarzomar da ta ɓarke tsakaninta da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Firaminista Netanyahu ya ce shi da kansa zai rike mukamin na ministan tsaro. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya bayyana cewa watakila ba zai je ya zauna ya amsa wasu tambayoyi na Robert Mueller da ke jagorancin kwamitin na musamman da ke binciken alaƙa tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump na shekarar 2016 da kuma Rasha. Trump ya ce yana ganin amsoshin da ya rubuta wa kwamitin masu binciken na tambayoyi da suka yi masa suna nan ah, su ne na ƙarshe da zai bayar. A jiya Lahadi ne Trump yake gaya wa Chris Wallace mai gabatar da wani shiri na tashar talabijin ta Fox cewa ya ba da amsoshi gamsassu ga tambayoyin da aka yi masa har ma da tambayoyin da bai kamata a yi masa ba inda ya ce mai yiwuwa wannan ne bayani na ƙarshe da zai bada. A cikin hirar da aka yi da shi a fadar White House, Trump ya ce lauyoyinsa suna amsa sauraron tambayoyin da suka rage na mula ko da yake ya kuma ce abin da na gaya musu shi suke rubutawa. Rahotannin harbe-harbe da ake zargin 'yan sandan ƙasar Myanmar da yi a wani sansanin 'yan gudun hijira a Rohingya a jihar Rakhine ya janyo damuwa daga jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Nut Osby, shugaban hukumar ba da taimakon agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya damu matuƙa akan rahotannin harbe-harben da ya ji an yi a sansanin ah da ke tsakiyar jihar rakin kasan Myanmar dai tana da mutane da dama da suka guje wa tashe-tashen hankula tun shekarar 2012 da suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambato wasu shaidu da suka ce 'yan sandan Myanmar sun yi harbi da kuma raunata 'yan Rohingya. mutum hudu a jiya lahadi yayin da suke tsare da wasu mutane biyu da suke zargin su da fitar da mutane ta barauniyar hanya daga cikin sansanin 'yan gudun hijirar da ke yammacin jihar rakin Duk da haka 'yan sandan sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai cewa 'yan Rohingya sun zagaye su da takobbuna kuma suna jifansu da duwatsu. Muhammad Hafiz Babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a najeriya bayan da hukumar zaben kasar ta inec ta yaye labulan fara gangamin yakin neman zaɓe tuni jam'iyyun kasar suka dukufa wajen bayyana manufofinsu domin neman ƙuri'un masu zaben ba a najeriya kaɗai ba ƙasashe irin su amurka burtaniya da ƙungiyar tarayyar turai ta eu sun yi kiran da a gudanar da zaben cikin lumana da adalci kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da babangida jibril ya aiko mana daga lagos a wata wasiƙa da ƙasashen tarayyar turai da kuma ƙasar amurka suka sanya wa hannu kuma suka aikewa gwamnatin najeriya da sauran 'yan siyasa sun yi kira gare su da su nuna dattaku su kasance kuma abin koyi ga sauran ƙasashe na nahiyar afirka wajen kaucewa rigingimu na siyasa da kashe-kashe a cewar ƙasar amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai za su zura ido a kan 'yan siyasa domin ganin irin takun da za su yi a wannan fage na siyasa da aka kaddamar a jiya to koya 'yan siyasan da su kansu masu zaɓe ke ji game da wannan kiraye-kiraye na neman zaman lafiya a lokacin wannan yakin neman zaɓe tambayar kenan da naiwa sanata ibrahim musa dan takarar neman mukamin gwamna a jam'iyyar ppn a jihar naija. alhamdulillah dama mu harkar siyasan mu ba na fitina ba ne ba na batar kowa ba ne abu ne da muka fito mu nema wajen jama'a mu kuma jama'a sun ba mu mu amsa Wani da ke gina zama gaba na ina kiran su da kada su yarda su tashi hankali da kowa wanda ya taba su kada su ya su rama mm. akwai hukuma su je su kai kara su gaba da kokensu ah. kada kowa ya zage kowa su ma masu zaɓe dai ba a basu a baya ba wajen mai da martani game da a fara kaddamar da yakin neman zaɓen wanda aka fara da na shugaban kasa da kuma 'yan majalisun dattijai da na wakilai kamar da wayannan malamai suka shaida mani sunana muhammadu rabiu kagara eh to gaskiya duk wannan fitina bai da kyau ko ba gaskiya ba don amfanin fitina in ka zo ka da rigima baka san rigima na inda za ta zo ta kare ba ko ba gaskiya ba don haka lalle lalle a jajirce a tabbatar da an tsaya an bi kadi tsari yadda mulki ya gudana a tsaya a bi in zabe ya zo lokacin zabe wanda aka zaba a tabbatar da shi aka zaɓa aka bashi shi ke na ƙasa ta zauna lahiya. To ya sura malami. Eh, Baba Sani mun gode Allah na ji daɗin maganar da kaddamar da zaɓen nan da za a yi kuma shi ne mafi alheri kuma muna fatan a yi zaɓen nan lafiya. Kuma goya baya ana zargi ku ne masu tada fitina kuma ana kira gare ku a kwantar da hankula wanda tabbaci za ka baiwa gwamnati. Abin muke fata a kai muna kira ga magoya baya a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali wanda aka zaɓa a yadda wanda aka zaɓa kawai don zaman lafiya kuma wanda mutane su suka zaba dama a shi ake sabi wanda aka zaba a goyi bayan shi. Bayanai na baya dai sun nuna cewa ana gudanar da zaƙin neman zaɓe cikin wani hali na tashin hankali musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale na tsaro a sassa daban-daban na Najeriya kalamai na batanci tsakanin 'yan siyasa kama da manya zuwa ƙanana ya sa gwamnatoci ɗaukan matakai na garki. a jawabinsa ga magoya bayansa a jiya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira gare su da su kasance masu bin doka da oda tare kuma da kalubalantar sauran 'yan siyasa da kada su maida wannan siyasa na ko a mutu ko a rai abin da kan haifar da rigingimu da kashe-kashe shi ma a bangaren sa abokin hamayyarsa na bangaren adawa tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku abubakar ya yi kira ga magoya bayan nasa da su kasance masu bin doka da oda baban yarjibran murya amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibril idan Allah kai mu a shirinmu na dare kan wannan batu na fara gangamin yakin neman zaɓe za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. To amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar wacce a can ma batun zaben ne. Inda jam'iyyun siyasa a kasar suka fara mai da martani bayan da hukumar zaɓe ta seni ta sanar da yi wa tsarin jadawalin zaɓe gyaran fuska. Saboda wasu dalilan da ta alakanta da tsaikon rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada ƙuri'ar zaɓen. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. tsarin jadawalin farko da hukumar ta sani ta bayar a washe garin kaddamar da ayyukanta na cewa a ranar 12 ga watan januwarin 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli a fadin kasar ta nijar sai dai shugaban hukumar isaka sunna a ganawarsa da manema labarai a karshen mako ya sanar cewa sai a ranar 12 ga watan mayun 2020 ne za a halarci rumfunan zaɓe matakin da jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a ta bakin wani jigon ta abubakar sabo ke ganin chronogram to kamar yawanci duk projedi. aiki ne mai wuya wani wuri in an ka fara sai a ga lokacin da an kasa ya yi nan amma ya kamata yanzu su lisahin shekara biyu da wani abu na yan muna kingi in an yi program ya kamata a ce ana dan rirrike program yan adawa waɗanda tun ainihi ke kushe hukumar zaben ta seni sun yi watsi da wannan tsari da suka ce ya saba wa ka'ida kamar yadda shugaban jam'iyyar mdn kokari mamba a kawancen fdr annabo sumela ke bayyanawa an ana yin zaɓe sai inda ake gangama da 'yan siyasa gaba da ke taruwa sai a ce to za a ba sai ni izinin ta ta kalendare kalanda na zaɓe in so ta kawo sai NDP yan siyasa in sun yarda da ita in so a yi aiki da ita in yan siyasa ba su yarda da ita kuma a maida mishi a ce kai kai kalandar da zai gyara yan ƙasa ba wanda zai gyara eh, kai president kin sai ni ba to haka ake kairo shi bai san ka'idodi ba mu wan kalandar kin da mun gan shi ne ya huto ya hudu ya ce iga eh, shi kalandar kin zaɓe babban karambani ne wannan ya kamata ba a yi sanksona shi mu yan siyasa haima mu important plan saman kanshi mu kanshi gurin mu durƙusa da shi ya ci albasa da bakin mu ba ko da yake shugaban hukumar zaɓe ya tabbatarwa jama'a cewa komai zai gudana ba tare da wata matsala ba masu rajin kare demokradiyya irin su lawali abubakar na gamayyar kungiyoyin fsan sun fara nuna shakku dangane da yiwuwar waɗannan zaɓuɓɓuka. shugaban ƙasa ya ɗauki alkawali nan nijar ya ce wanga gamin da kuɗinmu za mu yi zaɓe kuma hal an soma huddo cika wannan kuɗin ana huddowa ana ba wannan ƙungiya wadda take kula da zaɓe gaba ɗaya na nijar to amma kamun ai president na ƙungiyar ta zaɓe kamun ya yi magana ai ranar alhamisi an yi taro na zaman gwamnati da aka je da shugaban kasa cikin wannan mummun saurara da kyau kuma mun ɗauki takarda mun karanta inda aka yi kuka da kuɗi ba su shigowa har ma a duwan ya zamanto akwai gibi miliyar ɗari to inda kuɗi bai shigowa kuma gwamnati ya gai gaiba mu ba. kenan akwai matsala kuɗi shine matsala ta farko ta zabe a ranar 27 ga watan disamban 2020 ne za a gudanar da zaben shugaban kasa zagayen farko haɗe da na 'yan majalisar dokoki yayin da zagaye na biyu zai gudana a ranar 21 ga watan fabrairun 2020 kwanaki 40 kenan kafin shuɗewar wa'adi na biyu na ƙarshe na mulkin shugaba isu muhammadu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Sule idan muka sake komawa Najeriya kuma dubin wasu mutane da ake zargi da kokarin ta dabam ne ta cika a garin Ola da ke jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya. Ga Alphonsus Okurigwe da karin bayani daga birnin Oweri. Hukumar 'yan sanda ta jihar Imo ta kama wasu bata gari ɗauke da wani abu mai fashewa a garin Olu da ke yammacin jihar yayin da za su wani bangaren garin domin su ta da shi. Koya lamarin ya faru, Malam Abubakar Musa shine limamin babban masallacin garin Olu. Ranar Juma'a kamar karfe tara na dare wasu mutane guda biyu suka zo nan masallacin mu. So tabbas akwai wasu yaran mu guda biyu masu cire da a bakin kofa. Hmm. Sun sai sun gansu don ɗaya daga cikin yana saye da wando tirikota na soja. Har daga cikin yaran wani sai yake ma wani yake kaga wancan masa da tirikota yake masa yake kaga inda fataku ne da sai an kama shi ne yasa yake ka san fataku biyu ma'aikata ne. baiwa mutum filiyon ya sa ilifin irin na soja ko wando ko riga a kyale tare da ba su ma san cewa abin da ke akwai ba fa hmm. suka yi wannan labarin shi kenan sai suka bar maganin sojin to wannan mutane da Allah bai ba su iko ba sai suka ga mutane sun yawa lokacin karfe tara mutane suna ta jirga jirga gurin na waje suna shigowa na ciki suna fita da su dai haka sai suka hau mashin suka hari wata anguwa can kuma ana cema anguwan ijaji hmm. da niyan za su kai wannan bombin a can yayin da malam Yusuf Aliyu Daya daga cikin waɗanda suka shinshino lamarin ya shaidawa muryar Amurka cewa ko shakka babu haka ne lamarin ya auku. Muna nan zaune dai a bakin masallaci daren Juma'a. To mun ga wasu mutane guda biyu sun zo da mashin suna zaune ɗayan da suna tsare kakin sojoji. To muna ganin su musa abin da aka yi da su ba. To sai abokin zaman namu ɗayan sai ce haga wannan mutanen da fa takun nema da an kama to da wannan kayan sojojin da suke tare da shi takan kila ba ma'aikata ba ne. To sai sun haga idanun mutane suna kallon su duk inda sun kai dai mutane na kallon su ga jama'a sun yi yawa. sai suka hau mashin suka yi gaba suka ce bari su je Jaji barak. To sun hau mashin sun tafi sun kai bakin UVM Bank akwai wasu ma'aikata masu gadin wannan wurin. Hmm. To sai suka canja mashin sai suka ce musu sabko sai ɗaya ɗayan ya ce musu ainihin soja ne ya kuke zakwa fitar sai ce a'a ka ga ba haka za a yi ba. In ma hmm. kai soja ne ka sabko ka ba mu ID card naka shi da kenan sai ka fice. to sai tsaya a wannan gaddama yana wannan gaddama har sun ga ya sabko da ya sabko na ɗauke da wata jaka jaka sai sun ga yana ɓoye ta sai suka ce mai ke cikin jikan da ake boyewa ka mana jikan ta kuma na son cikin jikan sai hana su jikan da suka kama shi dai sai suka gaba a cikin jikan tashi irin wannan bam din nan katu wanda ya kai girman kwallo to ni sun gaya mana sunan shi amma sunan nashi na manta hmm. to sai suka tambaye shi daga ina yake da wannan ina za shi da shi sai da suka ba shi wahala suka ba shi kashi sannan ya ce aiko shi aka yi daga idan aka aiko ka daga fatakul ya aka aiko shi to haka ma jami'an tsaron da suka kama shi suka hada shi da ss sun kai binciken da suka yi mai daddare nan a shekaru da sahiyar asabar sun kai yi awar da shi a halin yanzu dai yan sanda suna nan suna gudanar da bincike akan batun in ji kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar malam da suke ga ladanci. gaskiyar magana akwai wanda muka kama din mun kama su a olu roundabout kusa da uba bankin uba mun kuma samu dynamite wanda muke sa ran bom ne mun ba wa 'yan eog namu anti bomb disposal unit namu suna kan bincikawa su gane menene abin da ya faru yanzu bincike dai muna kai yanzu haka mu gane daga ina suka samo kuma menene manufarsu kuma daga ina ina ne inda suka tankara da su ayi suka turo su abin da ake ciki kenan alfonso gwe muryar amurka daga owerri nigeria kamar Allah a gaida alfonsus yanzu agogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha tara kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To shin wace irin rawa rubuce-rubucen adabi da suka shafi labarai da waƙoƙi ke taka wajen wazar da zaman lafiya? Batun da Yusuf Aliyu Haranda kenan zai dubi a kai a shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu mu da wannan yammaci na Litinin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, muna ɗauke da rahoto dangane da rawar da rubutun adabi da al'adun gargajiya ke iya takawa wajen bunƙasa ilimi da cire tsatsauran aƙidu a cikin zukatan matasa. Masana na ganin cewar barin al'adun gargajiya da ɗaukar al'adun wasu ƙasashen duniya na ɗaya daga cikin dalilan da suka kai kasashen afirka inda suke a yau musamman a wajen koma bayan ilimi a yayin da wasu ke ganin samar da kayan more rayuwa da baiwa matasa ayyukan yi zai iya rage ta'addanci kwararru a fannin zamantakewa da kuma kungiyar marubuta adabi a Najeriya wacce aka fi sani da Association of Nigerian Authors na ganin yin amfani da adabi ko rubutattun waƙoƙi da wasannin kwaikwayo da waƙe-waƙe na iya canza tunanin matasa daga tsatsauran ra'ayin ta'addanci zuwa na zaman lumana da haƙuri da yanayin rayuwa. A wani taron faɗakarwa da ƙungiyar ta yi a Abuja, Shugaban tsare-tsaren kungiyar marubuta adabi Richard Ali ya yi ƙarin haske. Problem din ne shine tunanin mutane. ko mutumin din ko shi insurgents ne ko mutum da shi ya ce ba zai yarda da kai ba so gara a samu inda za yi magana da shi inda za a yi convincing din shi sosai da use of rubutu literature wasa irin wannan so that zai duba ya bincika ya gan cewa a ah, wannan da na gan kamar shi dan adawa na ne yanzu na gan wannan a cikin wasan na na gan a wannan fim din nan so ni ma zan dan jara hanya na in jara kai na in fara wani abu inda ya kamata da za a yi zaman lafiya Bincike ya nuna cewa mutane miliyan talatin ne kawai ke ɗan taɓuka karatun adabi a Najeriya. Ta yaya wannan yunkuri da ƙungiyar marubuta adabi ta ƙasa ke yi zai yi tasiri wajen sauya tunanin matasa domin a ƙarfafa yanayin tsaro. Shugaban cibiyar White Inc. Janar Sale Bala mai murabus ya yi tsokaci. Shawo masu matsanantar ra'ayi akan hanyar ta'addanci musamman yadda ya shafe mu a arewa. da za mu tuna cewa fa ilimi shine matashi na komai saboda haka idan ba mun fuskanci hanyar ilmantar da 'ya'yanmu da kuma matasanmu ba muna cikin mugun hatsari saboda shi harkar ta'addanci waje ne da mutane masu tsananin ra'ayi ke satan zutuka da kwakwalwan mutanenmu wanda ko idan ba mutum yana da wayewan kai ba ta wajen ilimi da kuma mutum zai iya zama ya yi karance-karance ko kuma ya saurari wasu abubuwa da ake na fannin duniya daban-daban sai ka tara cewa shi jahilci shi kansa cuta ne shi kansa babban rauni ne saboda haka sani ba kawai dai sani wannan na harkar abin da ka ji ba abin da za ka iya karantawa da kanka ka yi amfani da kwakwalwarka wanda hanyar koyarwa shi ne fa mafita a gare mu gaba daya. Ta yaya malama daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Lantana Ahmed ke ganin za a yi amfani da wannan fanni domin rage aƙidar tsatsauran ra'ayi ga nazarin da ta yi. Abin da na gani za a fara yi tun da an riga an manta da wayansu al'adunmu da yawa shine a fara da yara. Yara na makaranta ƙanana kamun a zo kowane a cikin curriculum na yara na makaranta ko syllabus a sa wasan kwaikwayo a ciki a nuna musu meye al'adunmu da aka mamanta da su da labaran da ake bara kamar da kakanninmu su ba bamu labarai da daddare tatsuniyoyi da daddare a dawo da su yaran nan su iya ganewa to da kannan in suka gane a al'adunmu za su iya ci gaba su ma su koya wa yansu su koya iya yayansu da har a ci gaba da da kuma ya rage abin da yake faruwa ta'adanci din nan amma yanzu muna da aiki a gaba kamar wani irin aiki kenan saboda yaran mu so da yawa daga talabijin sai wasan turawa da bamu duk irin gadadin nan duk ba a yi saboda haka dole ne mu da kanmu da iyaye da kakanni mu yi kokari mu jawo yaran nan su gane inda muka fito inda za mu je maimako a bar su kawai suna kallon talabijin ko kwamfuta daga safe har yamma ko kuma eh, telefon ɗinsu suna waya kullum ana musu magana ma ba sa ji suna cin abinci suna duba waya to irin wayan nan dole ne mu ne za mu iya taimaka in za mu iya a fara yaƙi ne sosai kina ganin zai tasiri ko wannan yunkuri wallahi zai in muka tashi tsaye amma sai an tashi tsaye don abin ya yi nisa yara muna koya musu yanzu abin da suke so su ji hip hop ko wannan ko rawa yara yan primary su waka suna wakan abin da ba za kai ma da ka girma da abin da ba ka taba ji ba saboda haka muna da aiki mu ne iyaye da jami da kakanni duka muna da aiki da malaman makarantu reorientation canza tunani masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa a yau kenan sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin, har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin da kuma ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam ku huta lafiya. A maza da mata don mazan miƙewa. madala da Yusuf yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. farko a yau ya fito ne daga wurin Muhammad Salihu inda ya ce, Ni dai shawara ta ga 'yan uwa matasan Najeriya ita ce kada su yarda 'yan siyasa su yi amfani da su wajen tayar da zaune tsaye a lokacin yakin neman zaɓe. Daga ƙarshe kuma su tura mota ta bar su da hayaki Duk ɗan siyasar da ya nemi ya sanya matasa cikin bangar siyasa to ya turo 'ya'yansa a yi tare da su. Saƙon gaba kuma daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Assalamu alaikum VOA. 'Yan uwana matasan Najeriya don Allah mu guji bangar siyasa a lokacin yakin neman zaɓe. kuma 'yan siyasa da fatan za ku inganta rayuwar matasa a lokacin da kuke yakin neman zaɓe. Sakonmu na gaba kuma a yau daga matar Amadu Abacha. Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika gargaɗin da ƙungiyar ƙasashen tarayyar Turai da ƙasashen Amurka da Birtaniya suka yi ga 'yan siyasar ƙasarmu Najeriya na su gudanar da yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali yayi daidai. Sako na gaba daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi inda ya ce to shugaba Trump shi fa laifi laifi ne saboda haka ba zancen kabila ƙasa ko asali ballantana alaƙa saboda haka ka amince a hukunta yarima Muhammad Salman da ya ba da umarnin kisan Jamal Khashoggi. Madalla a gaida Amina Buhari auna yanzu kuma sai labarai a takaice. haka hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka jiya Lahadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar California ta kona garin Paradise gaba daya Sai dai kuma fiye da sati daya bayan da wutar ta fara ce a garin Paradise har yanzu akwai sama da mutane dubu ɗaya da ba a san inda suke ba. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen kasar Jamus ya faɗa cewa gwamnatin Jamus za ta hana wasu 'yan kasar Saudiya su goma sha takwas shiga yankin nan na Schengen da ba sai da fasfo ake shigarsa ba, saboda ana zargin su da alaka da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar kasar Saudiya wato Jamal kashogi. masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8:30 kenan agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin sannan kada a manta a yaushe idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a yi zuwa shafukan mana intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya ta ne gabatar da shirin sai kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana shirin baki ɗansa da kuma mu mr dan Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa ga shirin yau da gobe.